idan dai za a iya tunawa a ranar sha ɗaya ga watan afrilun shekarar nan da muke ciki ne hukumar ERCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ta ta'annaci ga zagon ƙasa da tattalin arzikin najeriya ta kama wasu makudan kuɗaɗe a wani gida mai lamba goma sha shida titin Osbon, da ke unguwar ikoyi inda kuma hukumar ta gabatar da wa'annan kuɗaɗe a gaban kuliya domin cigiyar wanda ke da wa'annan kuɗaɗe ya zo gaban kotu domin ya karɓa to sai dai kuma har lokacin da aka yanke wannan hukunci alkalin kotun justice Sassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wa'annan kuɗaɗe da farko dai babban darakta a hukumar leken asirin kasashen wajen najeriya mr ayodele oke ya bayyana cewa kudaden na hukumar NIA ne to sai dai kuma bincike ya nuna cewa gidan da aka samu kudaden gida ne da wani kamfani da mai ɗakinsa da kuma ɗansa suka mallaka lamarin da ya kai ga an dakatar da shi daga kan sa haka shi ma gwamnan jihar Rivers Wike Nwesom ya bayyana cewa kudaden mallakan gwamnatin jihar Rivers ne da ya zargin cewa tsohon gwamna Rotimi Ameti kuma ministan sufuri a Najeriya a gwamnatin Muhammadu Buhari ya wawu ɗaure a lokacin da yake kan karagar mulki to sai dai kuma har lokacin da alkalin kotun tarayya ya yanke wannan hukunci babu wata shaida ko wakilci daga gwamnatin jihar Rivers a gaban kotu da ke nuna cewa wannan kuɗi mallakar gwamnatin jihar Rivers ne to koya masana harkokin shari'a suka ga wannan hukunci da alkalin ya zartar na mallaka wa gwamnatin tarayya wa'annan makudan kuɗaɗe tambayar kenan da na yi wa barista JKW Dada wani lauya mai zaman kansa a nan Lagos. za a bai da ita shine a wannan kuɗi ba kilin kuɗi ba ne kuɗin mutane ne wato a hakin kula hakin mutane wani ya samu kwanarin abinsa to kaga sai a sai a yi tafiya a cikin gwamnati ba talakon kai shi ne shi ne shi ne magana na gaskiya to ko wannan hukunci na nufin kenan bayanan da gwamnatin jihar Rivers sai a kafofin yada labarai cewa kudin nata ne ya bi ruwa kenan ga dai barista dada na wani hujja ta wani hanya to inda kudin ta ne ta wani hanya ta wani hanya ta zo nan ta wani hanya ta zo nan in kudin ta ne bankin su ne a nan kudin su ne a nan ko kuma a sun aiko wani mutum ya zo ya ajiye a nan wannan hukunci da kotun ta Lagos ta zartar dai ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kwamitin da ke ba shugaban ƙasa shawara kan yaƙi da cin hanci da rashawa Profesa Isa Sage ya bayyana cewa kimanin mutane hamsin da biyar ne da suka hada da jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa suka sace kwatankwacin naira tiriliyan ɗaya da rabi a zamanin gwamnatocin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da marigayi Umar Musa Rarra, da kuma Goodluck Ebele Jonathan shugaban kwamitin dai yana jawabi ne a wajen wani taro na ƙasa da ƙasa da aka shirya akan hanyoyin magance sacewa da kuma batar da kudaden haramun na kasashen Afirka da ke gudana a birnin Abuja. Babban Jibrin, murya Amurka daga Lagos.